رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة أبو زهرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وقبل أن نترك الكلام في التسبب kafin mu bar magana dangane da sababi naskur kalima fil farq bayna al illa wa sabab za mu ambaci wata kalma a wajen bambancin tsakanin illa da kuma sababi mai bambancin su fa innahu min al muttafaqi alayhi an al illa wal sabab kilahuma amara la la wujud al hukm abu ne wanda aka yi ittifaki gare shi lalle illa da sababi dukansu guda biyu alama ne akan samuwar hukunci duka guda biyu al-iskaru fil khamri amara ala wujudil hukum wato maye a cikin giya alama ne akan samuwar hukunci ko wata haramci maye alama ne samuwar hukunci shine haramci wasafaru fi ramadan amara ala jawazin fitr tafiya a cikin ramadan alama ne akan halaccin cin abinci mutum ya karya azumin sa وكذلك الشهر أمارة على وجود الصيام هكذا شي وتا علامة ني وجب شن أزمي والزوال أمارة على وجود shi زوالي alama ne وجب شن صلى azhar wa hakaza jadi haka sauran misalai a halin fi shan bi ma'ana wahid shin su bi din a cikin shari'a ma'anan su dai ne haka na kala ulama usul haka nan malaman usul suka ce sun ce da sababi da illa ma'anan su daya فاعتبروا السبب والعلة بمعنى واحد فاعتبروا فاعتبروا السبب تلك لورا السبب إلا إلا معنى سدايا وقال بقال بعض المسلمين وصل لك شيء لما أصول الفقه سنشي إنه ما متغيران إنه ما متغيران في الحقيقة cewa سنبا بنتا كحقيقة السبب sababu على ما لا يكون بين هو وبين bainal hukm munasaba shi sababi ana wawaita shi ga babu munasaba tsakanin shi da hukunci a gane ku bai da munasaba tsakanin shi da hukunci din wa gane ku ba wai shi bane ya zama to dalili na hukuncin bai da munasaba tsakanin shi da hukunci a gane shi ne sabab yawwa wa ala zalika yakunu waqtu sababan li wujudi akan haka lokaci yana zama sababi na wajabcin sallah to idan lokaci ya zama sababi na wajabcin sallah to sababi yana zama illa na wajabci din a ai akwai abubuwa da yawa wanda a cikin wannan lokaci lokacin zuriya ba dole bane yanzu a watan ashura yana zama sababi na yin azumin ashura amma shi ne illa ɗin ai saboda shi lokaci lokaci lokaci bai zama sababi bai zama illa wanda zai wajabta abu kuma gaba tunda ana iya samu a wannan lokacin wannan abu wajibi ne a wancan lokacin wancan abu sahabi ne a wancan lokacin wancan abu halal ne so inda a ce lokacin ne sababi na wajabci ko illa na wajabci da zai zama duk wani ibada a wannan lokacin wajibi ne ko saboda haka lokaci yana zama sababi ne na wajabcin sallah amma ba illa bane eh wala yakunu al-iftar min ajli qawlihi illa lit-ta'rif wato shi maye baya kasancewa ta bangaren kasancewa shi illa na haramci ko ba gaba bai zama sababi maye ba shi da sababi ba amma maye illa ne me yasa giya ya zama haram saboda maye ko maye shi ne dalilin da yasa aka haramta giya na wa zalika lil munasaba bayna al ihsan wa tahrim wannan saboda akwai munasaba tsakanin ainihin maye da kuma haramci وكذلك لا يعد السفر سفر سببا لجواز الافطار haka nan ba a lissafa tafiya shine sababi na halaccin cin abinci saboda ainihin shi ainihin tafiya bai zama sababi saboda mai kana iya tafiyan kuma kake yi ko mutum na iya yin tafiya mutum na iya yin tafiya kuma yayi azumi ashe bai zama illa ba wa zalika lil munasaba bainal hukum wannan saboda akwai munasaba tsakanin hukuncin sai eh, tsakanin hukunci da kuma tafiya ولذلك يعتبر هؤلاء المسلمين saboda haka wayannan usuliyyun din suna ya tabiru ya tabiru illa wasfan munasaban mu'asira eh suna suna fasara illa matsayin wasfan munasaban wasfan munasiban mu'asira cewa sifa ne wanda yake yayi munasaba ko yayi na tasiri a gane ko shi illa yana da tasiri ga hukunci in kanat qad nusibat amara ya hukm share. wato duk da cewa shi an kafa shi ya zama shine alama ga hukuncin mai shari'a a dungule wa fil haqiqa in ikhtilaf al istilahi istilahi lafzi kai zance na hakika dai lallai sabanin kawai sabani tsakanin sabab da illa istilahi ne lafazi sabani ne na istilahi sabani ne na lafazi والحقائق في جملتها متحدة سو حقيقة wato a cikin jumlar su mutahira duk a haɗe suke duk da da ainihin sababi da illa allazina yatadiruna al-illa dakhila fi ma'na sabab wa'annan da suke fassara illa cewa illa yana shiga cikin ma'anar sabab yusmuna sabab ila ismail wato A sun kasa ainihin sababi zuwa kashi biyu sababun ghayr munasibin li yuqasimuna sababu suna kasa sababi zuwa kashi biyu akwai sababi wanda bai yi munasaba ga hukunci ba kuma akwai sababi wanda yi munasaba ga hukunci da wannan rarrabuwan ne wato hakika ke haduwa duk da yake haduwa هذا ومن المتقرر أن ومن المقرر هو متقرر أبنيت بتشي أن السبب ينتج حكم التقليدي wato lallai sababi yana haifar da hukumin taklifi allazi alai allazi bana alai eh wanda allazi buniya alai wanda aka gina shi a gare shi idan ta hakka sharsu idan sharadin sa ya tabbata an tafal mani eh idan sharadi ya tabbata kuma mani'u ya koru idan lam yatahaqqaq ash-shart idan sharadi bai tabbata ba ai au wujidal mani ko aka samu mani fa inna sababa la yantasu to lallai sababi la yunti sababi bai haihuwa in dai ba a samu sharadi ba sharadi ba in har a bai eh? zalabe ta ga shar idan shari'a bai tabbata ba ko aka samu mani'u an gani to lalle sababi baya haifar da wani natija fa idza matal na idan shi bai gado ya rasu walam lam hayatul wali kuma ba a san rayuwar mai gadon ba idan shi eh, idan shi ainihin wanda za a gada ya rasu ko ba a san rayuwar mai gado ba to ba zai gado ba a gane ko wanda za a gada ya rasu amma lokacin da za a gaje shi din shin mai gadon yana da rai ko ya mutu idan ya zama to ba a san rayuwar shi mai gadon ba to mai gadon ba zai yi gado ba amma an san cewa lokacin da mai dukiyar ya rasu shi mai gadon yana rayu to zai gado na mai za ulimat idan an sani walakin ta bayyana annahu huwa allazi qatala al-mawrud wato sai an san cewa huwa allazi qatala al-mawrud muwarras to shi ne kashe wanda aka gada wala mira babu gado na san shi kashe baban shi da ya gado ko uba ya kashe dan shi da ya gado to ba gado an samu mani'u wanda zai hana yin gado din eh ya usulla بسم الله الرحمن الرحيم قال البرزري الإمام البرزري ياتي مما أنكره أيضا يعني الرجراجي daga cikin abin da ya inkari kuma imana al-imam ar-rajraji daga cikin abin da imam ar-rajraji ya inkari addu'a wa azima sala yin addu'a karshen sallah ya inkari shi in an gidan da sallah a yi addu'a in ma mutu mutulakan in ma ya zama to kai tsaye gaba ɗaya addu'a din in ma ala siffa alkasa in ma ya zama to akan wannan siffa ke bantacce allatin nasu alaiha yau wanda mutane ke kanta yau a gani in ma akan wannan siffa ke bantacce wanda mutane ke kanta yau wani siffa ne ke bantacce a kawo salati goma goma ga annabi fatiha da ayatul kursi a gani to irin wannan bayan an hidar da sallah a yi irin wannan addu'a ɗin to shi ne abinda ainihin jiwa daga cikin malamai suka yi inkari a kan shi bai dace bayan an idar da sallah ba a yi wannan abun kuma sannan shi nan da yawa daga cikinmu a najeriya in ka ɗauki sufaye wanda su suka fi mu'amala da littattafan bidiyo a da kuma gaba amma kuma su ne suka fi kowa kuma yin wannan addu'a ɗin gashi a cikin ashmawi an yi magana yin addu'a ƙarshen mi sallama yin addu'a bayan sallama cewa a kawo kaza a kawo kaza gashi na a rubuci za su gaya masu labin malikiya to amma a nan wajen saboda ya sa a da su na sufayi sai suka ajiye malikiya suka bi sufancin su an jona to za ga wani lokaci bin mazahaban wani yana bi ne don ya dace da ra'ayinsa kawai in ya dace da ra'ayinsu zai bi in ya saba sai ga shi ma ya saba ma wannan abu an gane yana da wuya kaga masallacin sufaye wanda ba a yin wannan amma kuma su za su gaya ma suna mutunta malaman fiƙiyu na malikiya ba sa fita daga cikin shi na'am na'am sun mazakarar burzuli min hilatin nawawi sannan sai imamul burzuli ya ambata daga cikin hilya na imamun nawawi hilatin nawawi a hadisar du'a an gane ku mm. akwai a hadisar du'a salat an gane ku akwai hadisan yin addu'o'i ƙarshen sallah imamu nawu ya ambata burzil ya kawo wayannan min hadisu waliya ta inda cewa hadisan suna da yawa Ya sai ce amma in inkarul hay'a a alhasa amma in inkarin wani siffa ke bantacce na yin addu'a din wasu ila izzuddin an du'a an tambayi dangane da yin addu'a ƙarshen sallama hal yusahabu lil imam fi kulli salati shin musahabi ne ga liman a kowane sallah ko a'a fa'ajaba ajaba sai amsa cewa kana alaihi salatu wa salam ya ba da salam bil azkar cewa manzo sallallahu alaihi yana zuwa bayan sallama bayan eh yana zuwa wato bayan sallama bayan yana zuwa da ainihin zikirori al-mashru'a wanda aka shar'anta summa yastaghfiru salatan sannan sai ya istighfari uku summa yansal sannan sai ya juya kaga yana zuwa bayan sallama da ainihin zikirori wanda aka shar'anta bayan sallama in aka yi sallama ana yin azkar ne zikirori da aka shar'anta sannan ya nemi gafara su uku sannan ya juya a gano wannan kaga wannan du'a'ul ibada ne nan. wa ruwiya annahu kana yaqul an ruwaito cewa annabi ya kasance yana cewa rabbi kini azabak yawma tub'asu ibada eh. ya Allah ta'ala ka kwace ni daga azabanka ranan da kake yau mataba asu ibadar ranan da kake tayar da bayinka ranan da zaka tayar da bayinka wal khairu kulluhu bi tibai rasul alkhairi dukan sa yana cikin bin manzo ba a ruwaito cewa annabi ya tara mutane yana ku karanta kaza a kawo salati goma kaza a karanta fatiha kafa kaza duk ba a ruwaito ba na wa fi shar'il manhaj أذكر شرح المنهج المنتخب لأحمد بن علي المنجوري وسأل عنه بعض المتأخرين متأخرين تونسي wato wasu daga cikin mutaakhiri na inin garin larabawa ne wasu daga cikin wanda wanda suke mutaakhirin sun zo daga baya nam wa nasuhu ma ta qulu fi du'a duwar salat eh nasu shire akar maka za mai zaka ce dangane da yin addu'a karshen salloli wannan su yu'minun alhali mutane suna cewa amin kama huwa adatun nasu fil bilad kamar yadda yake shirya al'adar mutane cikin garuruwa haka ake yi hal huwa sunna shin wannan sunna ne aw bid'a mustahadara ko bid'a ce mai kyau kaga an ce bid'a mai kyau kenan ka duba abin da ya zamanin annabi babu shi a gane wani ku zamanin annabi kaulan wahidan baya yin addu'a mutane su ce amin to yanzu wannan za a lissafa shi a matsayin bid'a ne mai kyau ko yaya wa بسط bastul في الدعاء du'a من nan shimfida hannaye wajen addu'a a shimfida ba da salat ala wajen da zai zakartu bid'a sai ambata bayan yayi salati a sai amsa cewa wannan addu'a bayan sallah akan fuskan da na yin addu'a bayan sallah ya zama ana yin shi a dunkule a kawo kaza a kawo kaza mutane suna cewa amin to wannan bid'a ne قال البرزلي الإمام البرزلي يقول لم يجيب عن سؤال bai ba da amsa ga dukkan tambayansa ba لأنه لم يبين هل هو بدعة مجازرة أو لا domin shi bai yi bayani ba shin bid'a ne mai kyau ko a'a to sai an bincika shi ya yarda da bid'a hasana ne in ya ne sani to ai bai gaya mana wace irin bid'a bane yanzu ibnu ya ce abu bid'a ne shin za ka ce wa ibn taymiya bai yi bayani ba ai kai zai kuwa ya san istilahin sa in ya ce abu a ne shi ibn miya bai yarda ko ta a mai kyau ba kowace bira mara kyau ce kamar yadda imam malik ya faɗa a abin nan mai imam shadibi a cikin intisam ya kawo bayanin ainihin imam malik sai jima kula. sai ke cewa manik tara'a bid'atan far'aha hasana faɗar da ama anna muhammadin khana risala duk wanda ya girgiro bir'a, kuma ya ga wai tana da kyau to hakika yayi zaton cewa ya raya cewa lalle annabi Muhammad yayi yaudara yayi ci a cikin shari'a an ga wannan ko sai ki cewa fa ma lam yakun yawma idhin zina la yakulu yawma zina da abin da bai kasance addini zamanin manzo bai zama addini yau wato kaulan wahidan an yadda ba su malaman sun yadda cewa zamanin annabi ba a yi ba to amma kuma a wannan zamanin gashi yanzu an girgiro shi shin za a ce a ne mai kyau ko mara kyau kuma ji wani ko to shi ne waye suke cewa to ai zai iya waye zan biri a ne mai kyau to zai yi a ce a zamanin manzan Allah ba a yi shi a matsayin addini ba sannan kuma ya biri a mai kyau na'am so daga

wafa'an li haƙƙi shehika saboda cikawa ga haƙƙin malaminka ina ba san gane saboda cikawa ga haƙƙin malaminka fi ubuwatihi shi al'adiniya ana kiran malami al'abu addini shi uba ne na addini a cikin ubantakansa na addini Wa’au eh, ma tusammi ba'dul qawanin ko kuma abinda wasu tsarin mulki wasu tsarin mulki suna cire shi suna arraza'ul adabi uba ka shi malami wanda ya karanta da kai addini sai a ce shi ne ya shayar da kai shayarwa na adam ya shayar da kai shayarwa na ladabi shi ya tarbiyyantar da kai ya baka ladabi misali suna kiran ubantaka arraza'ul adabi وتسميه بعض العلماء وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية كل زميلي na'am wani daga cikin sashen malamai yana kiran shi wato ubantaka na addini kuma da yana kiran shi ubantaka na addini shi malami wanda ya karanta da kai addini ubanka ne a cikin addini Wata ba وتسمية بعض العلماء له addini الدينية أليك kiran da wani sashen malamai ya yi ma ainihin karantar da addini ya kira shi ubantaka na addini shi ya fi dacewa wa an sab barin shi wato shi yafi munasaba wa'lam annahu bi qadar ri'ayati hurmatihi jawal jawal falah wato ka sani cewa gurgurdan kulawa da alfarman shi malam ake samun wato tsira da babban rabo dalibi yana samun tsira ya samu babban rabo idan ya kiyaye alfarman malam wa bi qadar fawt yakunu min alamat al kuma gwargwadon kubucewa in wannan abin ya kubuce ya zama ɗalibi a gane bai san darajar malaminsa ba ana wannan na zama alama na ainihin tabewa a gane yayi wannan ɗalibi ya tabe na'am na'am tambihu muhim fadakarwa muhimmi suka billa min sani'il aati ina neman tsarinka daga Allah daga sana'an ajamawa wa turkiya eh wato ina neman tsarinka da Allah daga aiki irin na ajamawa da aiki yan dariƙa dan galiban ajamawa galiban bid'a ta kullo kai ne ta shigo cikin musulunci ne ta hanyar ajamawa an gani sun shigo cikin addini da suka shigo cikin addini dama tare da su akwai irin nasu al'adu da nasu addini to sun musulunta ba su da zurfin ilimi ko sun musulunta suna da mummunan manufa sai suka kwaso al'adunsu suka cewa kuɗa shi da musulunci sai suna so ce shi ma al'adar musulunci ne to irin wannan shine abin da ya zage wa musulunci matsala daga cikin mafi girman abin da ya zage wa musulunci matsala masu shigowa musulunci sun shigo musulunci wasu suna da mummunan manufa sun ka suka karanci addinin kaji to ba dai an hana bid'a ba an hana mu shirka to za mu shigar da shi cikin musulunci kuma sai ya zauna da ranmu shine sai gashi suka karanci addini bayan sun karanta sai suka yi amfani da addini suka cakuɗa ainihin kafirci da musulunci suka cakuɗa miyagun al'adunsu da al'adu na musulunci an gane to wannan shi ne kake ganin ga sunan sufanci kala kala mafi yawan abin da sufa suke al'adu ne na wasu mutane al'adu ne na ajamawa da suka shigo musulunci ku duba ana ana ana addini ana kiɗa kai da ganin wannan kasan bai kama da addini ba amma ya riga ya zama musulunci har suna kira shi musulunci su a irin nasu fahimta tun daga shi har suna kawo shi masallaci sun mai da shi musulunci amma musulunci ne la an gani sannan ga yadda suke son ainihin girma ga in za a gaida su sai an sunkuya ko wannan turkuso din ba al'adar larabawa ba ne samsam usulubi ne na gaisuwa na ajamawa su ajamawa daga cikin ɗabi'ansa akwai son girma Wannan wannan shine abin da ya shigo da irin wannan miyagun al'adu shine malam ke cewa ina neman tsarinka daga sana'a irin aiki irin na ajamawa nan ba wai ana zagin ajamawa bane a abubuwan da ya faru ne ta hanyar su ta hanyar ajamawa an samu an kawo bidiyoyi da shirkoki da yawa cikin musulunci an gano wani ko da kuma wato ayyuka irin na yan dariƙa da ayyuka irin na yan bid'a al-khalafiyya masu fahimta na khalaf ba masu fahimta na salaf ba in ji bakar abu zai fahimtar su ba irin na salafiya ba ne fahimtar su na yan khalafiya ne min al-khudu'il kharij al adab shar na ainihin kankan da kai wanda yake ya fita daga ladabba na shari'a ah, an ce a girma malami malami ya cancanci girmamawa saboda malami mahaifin kare a cikin addini amma ganin cewa an ce ka girma shi ba kuma ana cewa ka bauta mai bane a gani to saboda haka yaya za a yi ya zama to an ba malam haƙƙinsa ko ba a bauta mai ba to wannan shine abu mai wahala wani garin ba malam haƙƙinsa sai mai da malam Allah wani kuma wani garin ba malam haƙƙinsa kuma ya rena malam din wato baya kan ya bauta wa malam garin gudun kada malam ya zama Allah sai kuma ga an zo an mai da sai ya mai da malam abokin shi ya mai da malam kila kanin shi ba an gane babu wani girma tsakanin shi da malam ana samun wannan to wannan hanya tsaka da ne a gane mai wahalar sosai shine wannan guda ɗayan yaya za a yi a girma malam shi ne girma wanda ba za a allantar da shi ba kuma yaya za a yi yadda zai zamanto wato malam ba za a zo kuma garin gudun kada a allantar da shi ya za a kuma ya zama to ba a rena malam ba an gane yawa daga cikin masu da'awar suna kokarin kada malam ya zama Allah iska mai da malam kamar ganin su ma za ka ga ɗalibin kare yana zuwa majalisinka shi ne ma ɗan kwamitinka shi ne zai maka faɗa sosai kuma ya maka wonin cewa ba wallahi in baka daina kaza ba za mu yi maganinka a karmakan lawo kar ka ga muna sauraron karatunka daga ga malam nan malam ne amma ba ba shi da wani kima a gaban ɗalibansa shi dan kwamitin ɗalibin malam da shekara goma suna tare yana zama ana karatu da shi amma fa malam na jin tsoron shi ma sosai kun gano wani ku? sannan sauran ɗaliban da suke karatu wajen malam su ma za ga cewa suna karatu wajen malam amma malam bai da daraja a su. a gane to saboda haka an guji wancan bangaren wanda shi ya fi hadari wato ɗan da kai ga malam har abauta mishi ya fi hadari sannan na biyu wato a ba malam haƙƙin shi amma kuma kada a rena shi wato malam kada a allantar da shi a cikin kusa kuma kada a rena shi to wannan wannan bai kai wancan hadari ba mai yana da hadari shi ba so idan malam ba shi da daraja a idan al'umma to maganan ma da ya faɗa shi bai da daraja an gane in malam ya bada umarni za a taka umarnin shi sa'annan kuma za a ga cewa duk mangarin da ya faɗa zai su shi da wasa an gane wannan ko to shi ne abinda ba shi malam yana maganan irin kuluwe da sufaye suka yi ka mu na zai kawo misalai na a hasil aidi na ainihin tsotsan tsotsan su hannaye sai ga malam ya zo sai ya zo ga malam ana lasan hannayensa duk wannan aikin sufaye ne da kuma sumbanta ainihin kafada kafada ana sumbantar kafada Na qabdu alal yamin bil yamin wato kamu akan hannun dama da hannun dama wa shimal inda salam eh da kuma dama da hagu ba wato ayi kamu alal alal yamin bil yamin wa shimal in za ka yi da mala haka za a yi sai aka a gani a kama dama da hagu yayin sallama haka duk wannan an yi haka ne saboda mutunta mala amma kuma ba haka shari'a ta ce ba ka halitta wadda kamar irin halin soyayyar manya ga ƙananan yara irin soyayyar manya ga ƙananan da jarirai walin shina inda salam da kuma sunfuyawa yayin sallama ko in za a gaida malam to sai an sunfuya wajen gaida shi to duk wannan bayana daga cikin halin ajamawa ba al'adar larabawa bane ko ba al'adar ma turawa bane ko turawa ajamawa ne amma turawa ba su da al'adar durkusu nan durkusu gaba ɗaya ya zo ne daga nan wajen farisawa mutanen iran sannan afirka mutanen afirka nan su ne suke da wannan al'ada na durkusawa yayin gaisuwa wanda wannan al'ada mummuna al'ada ce ta saba musulunci manzo Allah ya hana amma kuma yan Afirka suna son durkuso sosai akwai garuruwan da in baka durkusa ba za ce baka mutunta iyayenka ko da duk wani abin da suka umarce ka kana yi amma ya zama to wajen gaisuwa babu durkuso sunan ka mere na iyayenka kuma za a kyamace ka za a kyarace ka a duk inda kake an gane ku wasu imalu alfaz arrahuwa almutakhazila da yin amfani da wasu lafuzza masu laushi lafuzza na ainihin tabewa sayyidi maulaya wa nawiha min al-alfaz al wal habib eh, da ire-iren su na ainihin lafuzza na ainihin wato boyi boyi da kuma bayi don kuma ba an ce mutum ya mai da kashi bawa bane hakikatan ya mutunta malam amma shi ba bawa malam bane shi bawa Allah ne to ya haɗa wayan abubuwa guda biyu an gane wani ku sufaye sun yi gulu a wancan bangaren mu masu da'awan suna kuma muna bangare ɗaya yan kaɗan ne wanda suke tsakiya wanda suna mutunta malam ba tare da suna mutunta malam ba su kashi ya zama Allah ba sannan kuma ba sa wulakan shi to wannan yan kaɗan ne kwarai da gaske a cikin mutane suke da wannan fahimta din ko kuma ba fahimta ba suke da irin wannan tarbiyya din an gane ku Allah shi kiyaye na shi ko wani asirar da aka gano na ya jawo su ɗaliban sunna ake ta tunanin kamar a wurin su ake samun irin rashin tarbiyyar da eh, malamai da ne abin da na fahimta ce wanda aka yi nan maganin kowa ana iya ɗauka ana iya wurgarwa sai manzan Allah ƙarƙashin nan ne sai ɗalibi ya yi mummunan fahimta cewa zai iya rena malam ko abin da ya gada ga malam alhali shi maganan ya ce ne in malam ya yi magana daidai ka ɗauka in ya yi magana da kuskure ka ajiye amma ka tsare mai mutuncinsa Ya kasancewa malam ya yi kuskure baya hukunta ka rena shi to wannan ƙarƙashin nan ne ake samun wannan matsala ɗin ga ɗalibi ya zo yana ja da malaminsa kuma wannan fa duniya ne yanzu su ibn ba su ibn usaimin ai gashi nan ko Hmm. da abin da ya faru su suna da ɗalibai wanda ɗalibansu sun zo daga bayan sun musu tawaye suna faɗin maganganu mai zafi dangane da malamansu wannan wani jarabawa ne wanda yake su dai malaman suna su karanta tsakani da Allah ko su nuna wa mutane addini an gane su kuma ɗalibai su san darajar malamansu an gane in ba a san darajar malami ba to addinin ma baya tafiya daidai eh bai tafiya daidai na'am zuwa eh suna suna masu to hmm. hmm. za ga malami a masallaci kamar da faɗa yana karatu ana ta hayaniya ku yi shiru ba za a yi shiru ba sannan wani ma zai iya gaya mai maganganu akar maka Allah dan Allah wannan magana ka bari mutane su wahala wannan ra'ayin ka ne kawai zo hmm. mu dalibi sai saka wa ainihin malami duk maganar da ya gana ma an gane ga irin wannan ba yanzu mutum na iya saka wa sa duk maganar da ya gana ma zai yi ba to yadda ba za ka iya saka wa mahaifinka ba kana mutunta mahaifinka a bangare na rayuwa to shi ma malami a bangare na addini da abubuwa da yawa ya kamata a ce kuma ka mutunta shi bai dace a ce malamin na magana kai ma kana gasa mai magana yadda ka ga dama misali a gani ma yanzu ɗalibai zai ga ɗalibi ya ɗan yi karatu kaɗan sai ga kuma ya zo bai mutunta malamansa in ma lalacewa ya kai lalacewa sai yana yana ɓoye sunayen malamansa ai duk lalacewa mahaifinka ko mahaifinka kuturu ne shi dai ya haife ka in ka ɓoye shi to kawo kanka annabi na cewa manin da a ila gairi abihi wa huwa lamu annahu gairu abihi faljanna alaihi haram duk mutumin da ya jingina kanshi zuwa ga wanda ba baban shi bane kuma ya san ba shi ya haife shi ba aljanna ya haramta a gare shi na fatan gane wannan to kaga shi ke ka duba dole ne sai mun sake menene sai an an waiwaya an sake gyara wannan abu mai ke kawo kaga ɗaliban sunna bai san darajar sa ba na'am na'am كيف ah, wa alaina an نفسر القرآن Bismillahi الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سؤال السابع وتتنبيه نبقي قال تعالى Allah ta'ala ce wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu mun sanya a zukatan su mun sanya wani akinna wani marfi an gane wanda sun kasa fahimtar ainihin shi manzo Allah ko sun kasa fahimtar Qur'ani wa fi azanihim waqra kuma a kunnuwan su mun sanya toshiya mun sanya wani abu mun toshe dai ya shumul ba'd min hadhihi al-aya ra'ihat eh, wasu suna shaka suna daga wannan aya wato kamshin nan na jabar kamshin cewa bawa ba shi da iko Allah ne yake tilasta zai ya aikata abin da zai aikata amma ra'ayukum fi zalik menene ra'ayinku kan wannan akar makalla zahirin wannan aya waje Allah ala qulubihim akinna mun sanya fasfa ga ainihin zakatansu kuma ah, wato ya hana su an yafkahu su fahimci gaskiya wa fi azanihim waqara sannan a kunnuwansu akwai toshiya wanda ya hana su wanda ya hana gaskiya ya shiga ciki aljawab to wasu mutane suna shakan kamshin jabariyanci wato um, me amsan wannan nan fa aljawab hada hada alja'al huwa ja'alun kauni wannan ja'al din ja'alna ana kira shi ja'alun kauni kadari a gani Allah ya sanya kuma ya kaddara abin zai faru ولفهم هذا لابد من شرح معنى الإرادة الإلهية وتكفهمت وانا بابا كوام تجي شرح معنى إرادة الإلهية فالإرادة الإلهية تنقسم إلى قسمين واتو إرادة نأبنجي ياكس كشبيو إرادة شرعية أقول إرادة شرعية أقول إرادة كونية الإرادة الشرعية في إرادة شرعية هي كل ما شرعه الله عز وجل لعباده shine dukkan abin da Allah ya shar'anta azza wa ga bayinsa wa haqqahum ala qiyam ala qiyam bihi kuma ya kwadaitar da su akan tsayuwa da shi min da'at kamar wato Allah ya kwadaitar da su bayi tsayu akan sa kamar na da'a wa ibadat da ibadoji ala qiyam akan ainihin mabambantan hukunce hukuncenta min fara'id ila masdud ala ainihin farillai da kuma mandubai fa hadhihi da'at wal ibadat yuridu Allah tabaraka wa ta'ala wato wa'annan ainihin da'a din da wa'annan ibadojin Allah ya nufi su tabaraka wa ta'ala kuma Allah yana son su Allah yana so in kai zai baka lada akan su wa amma al-irada al-kawniyya kenan irada diniya shar'iyya shine abinda Allah ke so kuma yana ba da lada in an yi yana yin azaba in ba a yi ba amma bai kaddara kowa sai ya yi ba misali amma irada kauniya hiya qad taratan yakan kasance wani lokaci daga abin da Allah bai shar'anta shi ba walakinnahu qaddara sai ya kaddara zaka wani lokaci Allah bai shar'anta ba amma Allah ya kaddara وهذه hmm. الإرادة irada سميت an الكونية da suna irada أجرى لسنا إرادة كونية اشتقاقا من قوله تعالى أن كركرو شري an ciranto shi ne kai. daga inda Allah ke cewa innama amruhu idza arada shay'an an yakun kawai al'amarin Allah in ya nufi wani abu an ya kula lahu kun fa yakun shine yace masa zamo sai ya zamo fa din nan shine kauniya fa yakun fi shay'in fi shay'an ismun nakira yashmalu kullu cewa da kai idza arada shay'an nan a cikin shay'an din nan hmm. akwai kai eh, kaga wani shine ainihin hikaya kenan in an sa fi bai kamata ce fi shay'in hmm. ana so ne a yi quotation ɗin shi a yi hikayen shi yadda ya zo fi shay'an an gane fi shay'an kaga fi din nan wani da ce a ce fi shay'in ana so a yi quotation ɗin shi ne ana so a yi kaiton shi yadda Allah ya ce idza arada shay'an haka ji zuwa karanta a cikin shay'an din nan da aka faɗa akwai kaza suna ne na kira ya kullum. ya kunshi komai ina ce idan ara da shi an in yi nufin wani abu kowane irin abu ya shiga ciki sawun kana da'a aw ma'asiya shin daidai ne da'a ne Allah ya nufi ko saban Allah ya kunu zalika bi kauli tabaraka wa ta'ala wato wato duk wani abu da yake yana faruwa ne da fadin Allah tabaraka wa ta'ala kun ay bi mashi'ati wa bi qada'i ai yana faruwa da mashi'a ta Allah da kuma hukuncin sa kauni kadari wa bi qadari da kuma kaddarin sa fa'i za a rafna hazi irada a kauniya idan muka san waɗannan irada kauniya wa hiya annaha tashmalu kulli shay cewa irada kauniya kadariya ta kunshi komai da komai sawa'un kana shin daidai ne da'a ne ko sabo ba a dawo da mu zuwa ga domin inda Allah ke cewa din nan innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu cewa lalle al'amarin sa in ya nufi wani abu an yaqula lahu kun fayakun ma'anahu anna hadha anna hadha anna hadha alladhi qala lahu kun lalle wannan abu wanda Allah ya ce masa kun ja'alahu amran muqaddaran ka'inan ya sanya shi al'amari abun kaddarawa kuma kaina mai kasancewa la budda min ba makawa ya faru kullu shay'in inda Allah azza wa jalla bi qadari komai a wajen Allah da kaddara ne wa haza aidan yashmalul khair wa shar wannan yana yana kunsan alkhairi wa yashmalul shar yana kunsan shar walakin ma ta'allaqu minhu bina nahnu asakalai sai dai abin da yake da alaka da mu su ne ana nufin sakalai mutum da aljanu abin da yake da alaka da mu mutane da aljanu shine ce al-ins wal jin wannan mu ne mu mukallafai ne al-ma'murina min Allah azza wa jalla abun baiwa umarni daga Allah wanda Allah ke bamu umarni annan zura fi ma na kuma na hannu bai shi ne mu duba cikin abin da mu muke tsayuwa da shi in ma ya kuna bai mahadi irada Allah in ma ya zama to da tsantsan irada mu da zaɓin mu in ma ya zama da tsantsan wato abin da muke aikatawa in ma ya zama da tsantsan irada mu da kuma zaɓin mu to muna aikata abin da muka zaɓa ne muka ga daman yi wa in ma an yakuna ragman anna in ma ya zama an tilasta mana ba mu da iko akan shi وهذا الكتب الثاني لا يتعلق به طاعة ولا معصية وانا wannan kisimi na biyu da'a bai ratayuwa da shi ko saban Allah wala yakunu aqibatu zalika misalin na wala na misalin yin mutum wada ko ko tsawo wannan minna ne kaga wannan baka da iko kamar da kanka mai tsawo ko kamar da kanka wada wannan abu ne daga Allah yin mutum mummuna ko kyakkyawa yaya kaga shi ma wannan abu ne wanda baka da zabi a kai da muna da zabi kowa zai kokari ya ga cewa ya sura su kashi ya zama ya fi kowa kyau ko wannan duk ilimin da bature ke da shi malamin kimiyya zaga zaga babban malamin kimiyya mummuna babban malamin kimiyya gajere dab da kasa ko hmm. to irin wayannan abubuwa daga kun sannan kuma irin nau'in ilimin da zaka sani daga kowa Allah ya halicce shi da irin nau'in ilimi kuma dole zaka nan da ya kware abinda wannan zai iya ba shi wannan zai iya ba Allah ya yi mutane kowa da irin ilimin da yake da shi to na abubuwa ne wanda baka da zabi kan shi Allah ne ya halice kai baka su an gane wannan ko na'am na'am wala yakunu akibatu zalika janna wala na wato karshen irin wannan abubuwa wanda ba wa bashi da iko akan su ba a samun aljanna da wuta a cikin wannan akibansa bai zama cewa aljanna da wuta wannan kismul awwal huwa allazi to kisman farko shine abinda hukunce hukuncen shari'a ke kewayawa a gare shi wa ala zalika ya juz al al’insan aljanna. a gani? to akan wannan ne yake kashe cewa sakamakon mutum shine mai aljanna ko wuta ko a ce misalin Allah yana son biyayya ga iyaye Allah yana son sallah Allah yana son arziki, Allah yana son zakka to irin nan an ba bawa zaɓi a nan wajen abin da ya shafi sallah zakka aikin haji jihadi da sauran zubiyayya biyayya ga iyaye mata su sanya hijabi in za su fita da abin da ya kama da wannan su duk irin wayannan abubuwa ne wanda Allah yana so bayi su yi kuma yana ba da lada idan an yi kuma yakan yi azaba an ba a yi ba amma bai kaddara kowa da kowa su yayi ba zaka wasu suna yi wasu ba sa yi mu bayi muna aikata wannan ne da ganin dama mu ke yin shi nan na'am ai ma ya al-insan bi iradatihi ai shi ne abinda mutum ke yi da ainihin iradan shi kuma yake ɗawainiya a gare shi da ainihin gwagwarmayan shi da zaɓinsa samu alai shi ne abinda ake hisabi a gare shi in alkhairi ne alkhairi ne idan sharri ne sharri ne kasancewar mutum abin baiwa zaɓi ne a cikin girma mai a cikin kaso mai girma daga cikin aikinsa an ba shi zaɓi fa hazi haqiqa la yumkinu da wannan hakika ne wanda bai yiwa ai jayayya to dan adam wala aqalan an bashi an bashi ainihin zabi a cikin kaso mafi tsoka daga ayyukan za. an gari a wajen shari'a wannan abu ne wanda bai yiwa ai jayayya haka nan a hankalce ba a jayayya Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakira wal imma lalle mun shirye da shi zuwa ga hanya mun nuna mai ya zaba in ma ya gode ko ya yi butulci in ya ga dama ya gode shi yake da irada kimiyya shari'iyya in ya ga ma ya butulci shi yake da wannan irada an gane wannan ku? wa alaikum salam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka